manuniya. rikita-rikitar rungumannin mu faɗin cikin gidan jam'iyyar NNPP a jihar Kano na ƙara kaburin da suka fara fallasa abubuwan da a da suke ɓoye. NNPP mai kwando da kayan marmari ai ita kanta ta kashe auren da ta ɗauka tsakanin ita da kwankwasiya. Saboda haka shi dungurawa a sa ma na waye ne izo ike cewa ya kori waɗansu. Ai mu da abin a jajanta masa. Ai mu ba mu san ma ranar da izo ya ce ya shiga wata jam'iyya mai kayan daɗi ba a ina mai kayan daɗin take. Ai an gama da ita. Ita kuwa majalisar dattawan Najeriya da ta saurari ra'ayoyin 'yan ƙasa akan ƙudurin dokar da Tinubu ya tura mata cewa take duk wani abu da ke da rudani cikin wannan ƙuduri yanzu dai an riga an janye. Sun ce wai eh, year 2030 za ba ta za koma student loan sai mun ce a shugaban kasa ya bamu dama an zauna an duba duk inda akwai abin da mutane suke jin tsoro bisa kai an gyara game da damban gar da mamusar dukiyar gwamnati kuwa gwamna umar dukkwar dan jihar katsina ne yake cewa yanzu dai su a jihar katsina gari ya riga ya waye muna samun matsaloli na idan mun kirkiro wasu abubuwan da za su taimaki al'umma sai su kare aljihun wasu mutane ko su kare wurin mutanen da ba su ne aka yi niyyar abin ya je gare su ba so wannan abin zai mai da harkokin gwamnati a hannun al'umma waɗannan fa so mun tau muka tattaɓo cikin tarin miliyon da za ku za cikin wannan shiri na manuniya sauraro assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duk safiyar juma'a yakan zo muku kai tsaye shiri na ɗari biyu da goma cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke son ganin ya share wa masu sauraron muryar amurka hawaye mai yiwuwa kuma yunkurin share hawayen amma na 'yan majalisar jam'iyyar nnpp da aka dakatar ne yasa sanata masud el jibril dogon da ke shugabancin wani tsagi na jam'iyyar ne ya ce yanzu dai aikan mage ya riga ya waye. matakin da dungurawa ya ɗauka a matsayina na shugaban jam'iyyar NNPP mai kwando cike da kayan marmari. Mun san dai dungurawa dan kwankwasiya ne. Da kawu da sauran waɗanda alamta cewa ya kori su tintin sun faɗa cewa sun ban kwankwasiya. Ita kuma NNPP mai kwando da kayan marmari ai ita kanta ta kashe auren da ta ɗauka tsakanin ita da kwankwasiya. Wadda kwanan baya can in baka manta ba sun bada da sanarwar cewar auren nan ya mutu. Saboda haka shi dungurawa a matsayinsa ma na waye ne izo ike cewa ya kori waɗansu jigajigan 'ya'yan matsayin jam'iyyata 'ya'yana a matsayin sa na shugaban NNPP a ina yake shugabantar mun gaya maka cewa tsohon shugaban jam'iyyar NNPP ne Hashimu amma me me da tsoho saboda ba shi bane yau yau ni ne shugaban jam'iyyar NNPP mai kwando cike da kayan marmari shi kuma Hashimu wani tsagi ne yake shugabanta na kwankwasiya mai alamar littafi da hula sannan kotu a ranar ɗaya ga watan goma sha ɗaya na dubu biyu ta tabbatar da cewa ɓangaren tsagen Boniface shine ike da jam'iyyar nan suka zo aka zaɓe ni aka bani takarda wadda ka ganta duniya ta gani saboda haka shin wane ne zai zo ice a yau ba ni ne shugabanta ba a jihar Kano sai dai kuma tun aka ji mai baiwa gwamnan jihar Kano shawara akan harkokin siyasa Alhaji Sanusi Siraja Kwankwaso na shaida wa duniya cewa ai kadarin kwandon kayan marmari tuni ya riga ya karere ai Masauda abin a jajanta masa ne ai mu ba mu san ma ranar da yazo yace ya shiga wata jam'iyya mai kayan daɗi ba a ina mai kayan daɗin take ai an gama da ita saboda haka yaushe ibar jam'iyyar PDP da ita neman shugaban shugabanci shekarar iwa cikar da shi. su ma bangaren su boniface ba sun ce kotu ta ba su wannan jam'iyya har ma shi masaudu nuna wasu daga cikin takardun ma da suka dau mataki akan jagora. to kotu ka taba jin kotu ta yi hukunci akan abin da babu ai ba jam'iyyar mai kayan daɗi mai kayan daɗi ta zama INEC ta yarda da abin da aka rubuta ta gyara mata ta ba da certificate kuma duk abin da ake yi doka da yanzu waye mai jam'iyya kenan Boniface ne ko kuma jam'iyya ai ta al'umma ce ka taba jin jam'iyya ta zama ta mutum da waye jagoran jam'iyya jagoran jam'iyya injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso sun ma ce fa ya yarda sun ma ce fa sun kori shi kansa sanata Rabi Musa Kwankwaso Yau wannan ka taba jin tusa ta hura wuta wanda yace ya kori Kwankwason ai kamata yi ma a kai shi asibiti a duba shi daga zauren zaman jin ra'ayoyin 'yan ƙasa akan kudurin dokar harajin da Tinubu tura majalisa kuwa shugaban kwamitin kuɗin majalisar dattijan tare Najeriya sanata Sani Musa aka ji yana cewa yanzu dai an tsame dukkanin abubuwan da suka bi dokar suka dabaibaye. To ce ku ce da ake ta faɗa ana sama da ƙasa akan wannan al'amari mun yi nazari akan wayannan dokoki da aka kawo mu duba kuma mafi yawansu muna ganin su ne mafi alheri ga ƙasar nan wanda yake duk inda muka samu wani abin da zai cutar da wasu mu za mu yi kokari duk mu yaye su daga cikin wannan doka da za mu kafa abin da ya kamata a sa mun san su abin da ya kamata mu cire duk sun yi mana bayani kuma yau da yawa sun yi bayanai akan haka so bisa kan haka ina so tabbatar cewa za mu fito da dokoki da zai zama cewa duk 'yan najeriya sun gamsu da bayan an yi gyare-gyaren kenan da shugaban kasa ya ce ku haɗa hannu da ma'aikatar shari'a eh bayan an yi haka shugaban kasa ya ba mu dama an zauna kuma an tattauna an duba duk inda akwai wani abin da mutane suke jin tsoro bisa kai an gyara sai dai kuma kungiyar tawan arewacin Najeriya da ta halarci taron jin da aka gabatar a majalisar cewa take a gaskiya a wasu batutuwan da take son majalisar kasar ta kiyaye sunana professor Dognan vincent danjuma sheni dg na northern elders forum to mu da je arewa ba mu ki komai ba amma ko abin da ba mu so a ciki inda ba mu so shine za a yi collecting su back na a wuri daya kafin a mayar da shi ma waɗansu states a namu gara federal inland revenue na kowane state su tara back a state nasu sun su ba gwamnati na state ba mu son headquarters da ba muna son state ne su kwashe akwai federal inland revenue a kowane state na biyu kara cire maganan nigda ko kwa tetfa continue da aiki su sun ce wai a uh, year 2030 za ba tetfa kuma ba za koma student loan sun ce a. Ah, a jihar katsina kowa gwamna umar dukkwar ɗan jihar katsina aka ji yana gaya wa duniya cewa sabon tsarin tsarkake gwamnatin da ya fito da shi zai taimaka wajen tabbatar da an taimaka wa talakan da a da aka ba aka tattauye wato matsalar da muke fuskanta shine muna zaunawa a cikin ofisoshinmu muna kawo aikace-aikace da tsare-tsare mutane ko suna so ko ba su so a yi musu so kuma sai muka ga mutane muke wakilta sai muka kirkiro da wannan shirin wanda muke ce ma community development program wanda a duk garin da ake fito da kansila kamar mu a katsina muna da karuruwa 361 muka je muka yi kwamitoci wa'anda suka haɗa sarakuna 'yan kasuwa matasa maza da mata da sauran duka masu ruwa da tsaki a wannan wurin domin muna samun matsaloli na idan mun kirkiro wasu abubuwan da za su taimaki al'umma sai su kare aljihun wasu mutane ko su kare wurin mutanen da ba su ne aka yi niyyar abin ya je gare su ba misali yanzu wannan kwamitin ya fara aiki kwanan nan muka raba tilas da famfuna na ban ruwa abinda muka sa wa'annan kwamitocin suka koma garuruwansu suka zaɓo mana mutanen da su manoman rani ne suna buƙatar taimako suka zaɓo mana manoman da suke buƙatar han tilas ɗin muka raba a kan wannan hurumin kwanan nan muka raba awaki dubu arba'in ga matan jihar katsina domin su inganta rayuwarsu da bukatunsu na yau da kullum muka sa wannan kwamitin ya je zaɓo matan da suke cikin sana'a. domin gudanar da irin wannan shirin sannan ɗaya daga cikin abin da su wa'annan kwamitocin za su yi ƙananan ayyuka da za a rika yi a wa'annan wuraren kamar kwano ɗaya ko biyu ya tashi na makaranta wa'annan kwamitocin za su iya wannan gyaran idan asibiti ce haka amfani wannan kwamitocin a sauri kuɗi a akawun ɗinsu za su rubuto mu akwai aiki ga nan take a basu approval su aiwatar a tabbatar a basu kuɗaɗen so wannan abin zai mai da harkokin gwamnati a hannun al'umma. iyaka batutuwan da za mu iya bajja muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kuma gashi babu damar yin wani alaye. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 819 ne su yi sallamar sakin kujerin da suka bi suka mamaye. Kuma a dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin Joyin Kano da Jigawa sai Mahmud maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da duk cikinsu babu 'yan nanaye ni isa lawal ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya